sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 19 ga watan Satumba. a babin rahotanni za a ji cewa kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas wadda ke taro a ghana ta taɓo batun tattalin arziki da makomar shirin bullo da takardar kuɗi ta bai ɗaya to sai dai wasu na ganin ƙasashe renon faransa na jan kafa ko me yasa cfn da ake bugawa faransa ne suke da aka fanda eco kaga wannan kuɗin nasu ya rushe ya rusa musu lissafi sai su shiga su yi yadda za su yi su yi munafunci duk a rusa wannan tsarin amma kaga yanzu hakan ka lura kasashen afirka wasu suke kashin faransa suna kokarin su kwaci 'yancin su su rabu da wayannan faransa wanda suke ganin suna zaluntar su kamar kowace ranar talata da hantsi yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa inda yau zai taɓo batun abubuwan da suka biyo bayan janye tallafin mai a najeriya za kuma a ji sharhin jaridun nijar amma yanzu a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugabannin kasashe da jami'an gwamnati sun hallara a birnin new york don halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a fara a yau talata a karo na 78 tuni dai jami'ai daga kasashe daban-daban suka fara mai da hankali kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma muradun samar da ci gaba a duniya yayin da ake ganin tafiyar hawainiya a jadawalin da majalisar ta sha ta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce kashi sha biyar kacal cikin ɗari aka iya cimma a maradin tabbatar da ɗorewar ci gaba guda sha bakwai da aka sa a gaba i urge you to think big and be ambitious This is not the time for incrementalism. Guterres kenan yayin jawabin sharafage yake cewa ina kira a gare ku da ku zama masu burin ganin kun cimma manyan muradu yanzu ba lokaci bane na tafiyar hawainiya lokaci ne na samar da sauyi. daga cikin muradin akwai batun kawar da talauci da yunwa da samar da makamashi mai rahusa sai batutuwan da suka shafi yaƙi da matsalar sauyin yanayi da kuma tabbatar da daidaito a tsakanin jinsi a yau ake sa ran shugaban najeriya bola ahmed tinubu da takwaran aikinsa na amurka joe biden za su gabatar da jawabinsu a gaban majalisar wadanda shine karan farko da tinubu zai yi jawabi a zoren majalisar bayan zama shugaban na najeriya a watan mayu amurka wannan da iran ta sako bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin kasashen biyu sun kamo hanyar ta dawowa a nan amurka da farko mutanen sun sauka ne a doha babban birnin qatar a ranar litinin bayan da suka taso daga tehran lamarin da ya sa shugaba joe biden yake ta shan yabo daga iyalansu da kuma suka a gefe guda daga yan republican da ke neman tikitin tsayawa su takara a zaɓe mai zuwa after enduring something that I think it would be difficult. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ne ke cewa an sako 'yan uwanmu bayan bakar wahala da suka sha wacce ba za ta misalti ba. A ranar Litinin aka saki Amurkawan su biyar bayan shekaru da suka kwashe karkashin ɗaurin talala. Mutanen sun hada da Siyamak Namazi, Ahmad Sharagi da Murat Habaz. Iyalan sauran mutum biyun sun nemi a sa kai sunayensu saboda dalilai na tsaro. a musayar fursunonin da aka yi har da sakin dala biliyan shida da gwamnatin amurka ta yi ga iran waɗanda aka haramta mata amfani da su a baya shugaban iran ibrahim ra'isi wanda yake halartar taron majalisar ɗinkin duniya a new york ya kwatanta musayar fursunonin a matsayin buɗe wata kafa da za ta karfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shugaban amurka joe biden a wata sanarwa da ya fitar ya ce nan ba da jimawa ba za a sa da mutanen da iyalansu ɗaruruwan mazauna yankin darna da ke gabashin ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta daɗe ta sun gudanar da zanga-zanga masu zanga-zangar na nuna fushi ne ga hukumomin ƙasar kan abin da suka kira jan ƙafa da hukumomin ke yi wajen samarwa da al'ummar yankin sa'ida bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta halaka dubban mutane tare da lalata ɗumbin dukiyoyi wata sanarwa da masu zanga-zangar suka karanta ta nemi da a buɗe ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin tare da gudanar da cikakken bincike kan yadda ake kashe kasafin kudin yankin kazalika sun nemi da a biya su diya tare da gyara musu dukkan barnar da ambaliyar ta yi yayin da dubin bata mutane ke rayuwa babu muhalli abinci da ruwan sha mai tsafta majalisar ɗinkin duniya ta buɗe asusun gaggawa don neman tallafin dala miliyan 71 yayin da ƙungiyar tarayyar turai ta tura gudunmawar dala miliyan 6 To a gaida Mahmud Lado da ya karanto mana labaran duniya. To kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu gana inda kungiyar ECOWAS da sauran manyan hukumomin kudi na yammacin Afirka suka taɓo batun makomar tattalin arzikin yankin da kuma shirin bullo da takardar kuɗi ta ɗaya a daidai kuma lokacin da wasu ƙasashe ke jinkiri. tuni dai mataimakin shugaban ghana alhaji mahmud bawumiya ya yi kiran da a ƙara ƙaimi kan batun ritwan abbas gari ka taro ɗin na kwana goma da ma'aikatar ministan kuɗi da bankin ghana sun ka karɓi bakuncinsa tare da haɗin gwiwa da west african monetary agency wama a takaici da west african institute of financial eh, economic management yfm da kuma west african monetary institute wame a takaice ya haɗo kan masu ruwa da tsaki su shawarta a cikin wasu ababa sake nazari mai ƙarfi dangane da ci gaban tattalin arziki da kuma rahoton haɗewar ƙasashe mambobi gobe manufan wannan nazari shine auna irin ci gabar da aka samu a halin yanzu a kokarin cimma kanana da masakaitan lamirin da ake bukata a samu kadewan tattalin arzikin nahiyar mataimakin shugaban kasa mahmud bawumiya ya ce Cin ƙuduri na masu lura ɗin kan shekara ta 2027 zai yi amfani in ƙasashe mambobi sun ka ci gaba da yin abu ɗaya a hanya ɗaya. Bari mu kasance masu kyau saboda muna da kyau in mun kasance tare. Hanyar tafiyar da tsararraka da haɗewar kuɗi sun zama abin ado wurin tarin ƙungiyoyin tattalin arziki da ke ƙoƙarin samar da kuɗin bai ɗaya yadda za su ƙara cin amfanin tireda tsallaken iyakokin kasashen ecowas mafarkin da aka daɗe ana yi na kuɗin bai ɗaya na afirka ta yamma shekaru masu yawa da sun ka wuce na da muhimmanci yau ɗin nan kamar yadda yake da shi ranar da aka ƙudurta samunsa saboda haka ya kamata mu tashi da kokarin tabbatar da haɗewar tattalin arziki da walwala a ministan kuɗi ofori atawar da aka zaɓa sabon caman majalisar haɗin kan ministoci da gwamnatoci ya ce yana da muhimmanci shugabanci kasashe mambobi su zantar da tarurrukan da za su hanzarta tsarin farfaɗowar nahiyar. Shekaru uku da sun shige irin fargabar da aka samu sun yi tasiri a rashin samun daidaiton sha'anin tattalin arziki. Waɗannan fargaba sun haɗa da ta cutar COVID-19 da yakin Ukraine wadda ya tsananta halin matsan tattalin arziki da ya da'addabi addabi ƙasashe da dama abin da ya sa yasa aka kasa samun ɗorewar cigaban tattalin arziki da ya jawo basussuka mansur abdul kare dan kasuwa ne ga samun cikas shine ka lura da kasashen afirka masu wasu ke karkashin renon faransa su ne wa'anda suke jan kafa kafa ba kuma yasa ba cfn da ake bugawa faransa ne suke musu da aka fanda da eco kaga wannan kudin nasu ya rushe da rusa musu lissafi sai su shiga su yi yadda za su yi su yi munafunci duk a rusa wannan tsarin amma kaga yanzu hakan ka lura kasashen afirka wani suke ƙarshen faransa suna kokarin su kwaci yancin su su rabu da wayannan faransa wanda suke ganin suna zaluntar su yasa ina ganin wannan karan ekon da a samu biyan bukata. Shi kuwa saddauna alkadir English a kasuwan canjin kuɗi sun koyar haka ya gani. Ani wa gani da kasashen Afirka ta yamma ba su da ɗa'an cimma wannan buri domin akwai wani sharododi da aka shirya musu da in ba ka da da'a na wuri game da tattalin arziki ba za ka yi kai ba. Maga kujera mai barin gado Abdallah Diallo ya jaddada bukatar duk kasashe mambobi su bijiro da kwarewarsu don cin samun kuɗin bai ɗaya kan shekara ta 2027. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ritwan yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. rahotanni daga kasan malawi na cewa farashin masara a kasar wacce ke kudancin nahiyar afirka ya karu da kashi 110 lamarin da ya jefa eh, jama'a cikin barazanar matsalar karancin abinci a watan fabrairu na kasar ta malawi wacce ba ta da iyaka da ruwan teku ta fuskanci kalubalen mummunar guguwar freddy wacce ta yi awon gaba da dubban gonaki farashin masara wacce ita ce hatsin da aka fi amfani da shi a kasar ya tashi da kashi 110 idan aka kwatanta da farashin a bara a cewar wani rahoto da kungiyar nan mai sa ido kan matsalar karancin abinci ta fitar a watan agusta ana sai da kilo 50 na masara akan dala 43 kwatankwacin naira 40 wani rahoto na baya-bayan nan da cibiyar bincike ta ifpri ta fitar ya ce farashin na masara a malawi na daga cikin waɗanda suka fi tsada a ƙasashen da ke kudancin nahiyar afirka ɗaruruwan masoya ƙwallon ƙafa a iran sun yi tururuwar zuwa wani otal don ganin fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa cristiano ronaldo yayin da ƙungiyarsa ta an nasar ta isa tehran babban birnin ƙasar a ranar litinin an ji mutanen da suka yi dandazo a babban zauren otal ɗin espanas palace suna ta ambatan sunan ronaldo masoya kwallon kafar da suka hada da yara da manya sun yi ta kutsa kai cikin 'yan sanda da ke tsaron otel din wanda ita ce ziyarar farko da ronaldo ya kai kasar ta iran tare da annasir wacce za ta fafata da kungiyar persepolis ta kasar iran a yau talata a gasar zakarun nahiyar asiya ta afc a karan farko wato a farkon shekarar nan iran da saudiya suka maido da hudarsu ta diflomasiyya bayan wani shiga tsakani da china ta yi To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha hake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu rai, Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi. Saboda gaskiya ana shan wahala sosai. A dawo da tallafin kowa ya amfana muna fata don Allah ya kowa don Allah ta yi mana agajin gaggaji ta taimake mu don Allah dan Allah ta yi mana tallafin da babu yanda za a yi ka cire mu rangwame kuma ka zo ka ringa ba da tallafi irin na ba wannan ba daidai ba ne ba ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai ba ne ta canja Yau shirin na ɗauke ne da kiraye-kirayen 'yan Najeriya game da buƙatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana a kan batun. A dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Masu a ranar 29 ga watan Mayun bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwashe shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkacin mai na kasar da nufin daidaita farashin man musamman man fetur ta yadda 'yan kasar za su rinka samunsa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame. sai dai wannan mataki ya jefa 'yan kasar cikin halin tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan sau uku zuwa sama domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da ɗuriya kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700 wannan ta sanya 'yan kasar ta najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati sunana jibirin inusa jibirin daurawa wannan tallafi ya kamata a dawo da shi ana cewa dan tsaron mutane suke amfani da wannan tallafi don haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi ya kamata wannan tallafi a dawo da shi ni dai ra'ayina shine sako da man nan don kowa ya amfana saboda gaskiya ana shan wahala sosai ta dawo da tallafin kowa ya amfana ta gaskiya zan yi tallafin nan ba mu ji daɗi wallahi dan gaskiya muna shan wahala ba abinci ya tsada wahala ta riga ta yi yawa muna fata don Allah ya hukuma don Allah ta yi mana agajin gaggawa ta taimake mu don Allah don annabi ta mana tallafin mu don gaskiya muna shan wahala ai mana taimako na gaggawa a addinin musulunci kowa da kowa yana shan wahala kan wannan yi tallafin wallahi jin daɗin kowa ne wannan an an tallafin nan dan gaskiya yanzu bana shan wahala wahala ta yi yawa wahala ta yi yawa gaskiya su ma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sake nazari game da wannan batu kamar Salisu Mazge Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin kasar ta Najeriya. A gaskiya mutanen najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen najeriya a cikin halin haƙulai kuma ya nuna gazawa gazawa ta hanyar cewa babu yadda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci na kan mai uwa da wabi so daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kuɗin rangwame na man fetur wato subsidy ana yin wata magudi to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta karfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi idan tawa mutum daya biyu uku hukunci da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi amma kawai an mutum ana jita-jita ana laifi can ana ɗaukar mai ana kai can kasa ana ɗaukar mai ana kai can kasa kawai ka zo ka yanke hukunci kasa 'yan najeriya miliyoyin ɗarurruka a cikin wannan hukuba wanda yanzu duk mutumin da ka gani kawai magana ake makata abinci kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa bashi tallafi shi fa duk inda ka ji palliative magana ce ta annoba saboda haka babu yanda za a yi ka cire mun rangwame kuma ka zo ka ringa bani tallafi irin na annoba wannan ba daidai bane ba ne tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana son a ringa jin murya talakawa to ya kamata in an ji murya su kuma a ringa dauka ana tunanin yadda za a yi musu maganin matsalar ta shafe su nan gaba a cikin shirin za mu ji ta bakin masu masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin tsumma. Masu wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi? Ai harkar gwamnati shine idan yau ta faɗa abu idan abin bai yi wa al'umma daidai ba ko ta ga zai cutar da al'ummata to ta dawo ba ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai bane ta canji yana da bukatar gwamnati ta zauna ta karatun ta nutsu ta kira masana akan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su ba ta shawara idan har tana da bukatar cire tallafi a mai kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi nawai kowa yake jijjigawa a najeriya a takaice da malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so ware kwa kwarai kwa za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take zaton yansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jidi waɗansu kudade ko a samu cin hanci da rashawa a ciki gwamnati tana da dama tana da ƙarfi tana da hukumomi tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya sayi maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya. A nasa bangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya na cewa. A tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta wato a turance policies da programs akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take to muhimmancin wannan shine a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su niyyar da aka kudura aka kudurinta shin ana cin mata idan ana cin mata shi kenan sai a ci gaba amma da yadda za a daɗa inganta tafiyar sai a daɗa idan aka gamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin to a game da janye tallafin man fetur ɗin nan abin da ya bayyana shine ya tsindima al'umma cikin ni'yasu saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matatun eh, man fetur wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu sannan kuma a inganta hanyar dogo wato zamana za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa yanzu nan za a magance wannan tsadar tirelolin da suke ɗauko mai yake wajabtawa ma dillalan man fetur su ƙara kuɗi sannan a yashe kogin niger a zamana jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa isauke shikenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilar man fetur ta titi shikenan sai sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba daga nan alabashi babu ma bukatar zancen kuma wani tallafi an janye tallafin kenan daga wannan lokacin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. Da gaishe ka yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa gwamnatin Togo ta amincewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da ƙasar domin shigar da kayan agaji zuwa jamhuriyar Nijar bayan da a baya hukumomin majalisar suka buƙaci ƙungiyar sai da yawo ta ba da damar isar da irin waɗannan kayayyaki ga al'ummomin da ke cikin halin bukata jaridar ta ce a wasikar da ministan harkokin wajen togo profesa robert dise ya aika wa shugaban hukumar gudanarwar ecowas ne kasar ta sanar da yin na'am da kiran kungiyar game da wannan bukata jaridar lanketer na cewa fafatawar neman ɗare kujerar shugabancin ƙasa mai yiwa wannan karo shine dama ta ƙarshe ga hama amadu domin duk da alamomin da ke nunin haske a tattare da hama amadu to kan ba za a rasa tarin kalubalen da ke nunin cewa ƙudirinsa na haye karagar mulkin ƙasa na cikin halin kila wakala jaridar ta ce akwai ayoyin tambaya da dama da ya kamata a samo amsoshinsu kafin a iya gane kan gadon wannan lamari shin majalisar sojoji ta cnsp za ta kasance mai fake adalci da gaskiya a zaɓukan da ake saran shiryawa ta kuma baiwa hama amadu damar shiga a fafata da shi ko kuwa cnsp za ta tsara zaben da wani ɗan takararta zai yi nasara ya kuma rikitawa hama lissafi ne a yayin da murya labuwa niger ta ce ƙudurin amfani da ƙarfin soja da ƙungiyar sai yawo ta ayyana don mayar da hamɓararren shugaban ƙasar Nijar ya haddasa baraka a jam'iyyar PNDS tarayya a tsakanin waɗanda ke ƙaunar Muhammad Bazum da a ɗaya gefe waɗanda tuni suka juya masa baya. Jaridar ta ce a yayin da ake kyauta zaton sai yawo ta kammala shirinta. muhawara kan makomar bazum ta kabre a tsakanin masu aƙidar gurguzu wato socialist na gaskiya da waɗanda ke abin da zuciyar ha'inci makarkare da jaridar le monde aujourd'hui wacce ta bayyana cewa shugaba macron na faransa ya gaigaya wa tsohon shugaban niger bakaken maganganu ta wayar telefon a ranar da masu zanga-zangar goyon bayan cnsp suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin faransa da ke unguwar kwara kano ta birnin yamai jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar mata da cewa cikin yanayin fusata emmanuel macron ya ce wa shugaba isuhu muddin aka jiwa bafaranshe guda rauni ko aka hallaka ɗaya daga cikinsu to kam shi za su ɗora wa alhakin faruwar wannan lamari kuma za su ɗauki mataki a kansa mafari kenan tsohon shugaban na nijar ya kira makarraban cnsp inda wasu daga cikinsu irin su janar modi da colonel pele suka garzaya wurin da abin ke faruwa da lallashin masu zanga-zangar sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. ta shugabannin ƙasashe da jami'an gwamnati sun halara a birnin New York don halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara a yau Talata a karo na 78. Sanadai jami'an daga ƙasashe daban-daban suka fara mai da hankali kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma muradin samar da ci gaba a duniya. yayin da ake ganin tafiyar hawainiya a jadawalin da majalisar ta shata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce kashi sha biyar kacal cikin ɗari aka iya cimma a maradin tabbatar da ɗorewar ci gaba guda sha bakwai da aka sa a gaba amurka wanda iran ta sako bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin kasashen biyu sun kamo hanyar su ta dawowa nan amurka da farko mutanen sun sauka ne a doha babban birnin qatar a ranar litinin bayan da suka taso daga tehran lamarin da shugaba joe biden yake ta shan yabo daga iyalansu da kuma suka a gefe guda daga 'yan republican da ke neman tikitin tsayawa su takara a zaɓe mai zuwa a ranar litinin aka saki amurkawan su biyar bayan shekaru da suka kwashe karkashin ɗaurin talala a iran mutanen sun hada da siyamak namazi ahmad shargi da murad tahabas iyalan sauran mutum biyun sun nemi a sa kai sunayensu saboda dalilai na tsaro ɗaruruwan mazauna yankin darna da ke gabashin ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta daidaita sun gudanar da zanga-zanga masu zanga-zangar na nuna fushi ne ga hukumomin ƙasar kan abin da suka kira jan kafa da ake yi To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai producer musalamin abu da ma injiniyan mu na yanzu jona ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam